Madam, menene kana yi a waje ka fito daga gida ka zo waje ka zo na? Wallahi ka san mene? Ha? Tashoshi na channel YouTube ne da yake kokarin in shiga. Eh. In duba shirye-shirye amma har yanzu ban gan tashar ya ka aikata da yawan kana. Allah sai ci madam. Ai kai ne ka ba kanka wala. Ah, haba. Kai yanzu ta shiga YouTube da kana yi baka san channel na koma waye TV ba. Ah, sine ba sani ba. kana siga ka yi satin koma waye tv ka yi satin ka dana koma waye kai subscribe ka dana kwararrawa za ka samu shirye-shirye kaga akwai taitarwa akwai bandariya akwai nishatantarwa akwai limantarwa za ka same su dai kamata k'a ciki a ciki to ka sa abin da zai faru yanzu hmm. bari in shiga eh, in sace eh, gasi gashi ne da na don <laughs> matamu har ba da matsala ah, eh. kaga duk ranar da ba mu na mun je unguwa eh. ka dinga shiga koma waye tv ka yi subscribe sannan ka dana kwararrawa za ka dinga samun bakin cikin zai besi ai wasu sauraro barkam da warhaka idan kuna so ku kalli daɗaɗin shirye-shiryen ku shiga koma waye tv sannan so ku yi subscribe sannan kuma a dana kwararrawa ya yi bling bling bang bang bang bang bang bang kwarai kwa zan ba da dan shirye-shiryen da muka wasa muku masu wallahi ko ma waye tv sike na matan mu yanzu ka koma gida za mu je mu siyo maka balango da tsire ka za mu siyo maka balango da tsire ka tsire da